يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا أزيما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 godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna sha biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin a lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan makaranta ta ramadan wacce take gudana duk shekara yan wayan ba su manta ba jiya mun tsaya ƙarshen suratul wato suratul an'am a yau za mu tsora farkon suratul a'arab ita suratul a'arab sura ce wacce take da ayoyi guda 206 kuma wato ainihin ta sauka ita ma malamai suka ce bayan suratul sa'ad wahiya kabatis suwar makiyya biwajihin am ita ma kamar sauran surori makiya ne mana ita ma sura ce makiya tana wato mu'alaja tana maganin abin da ya shafi aƙida ne abubuwa mawazai nata da za karanta mawdu'at nata galibi suna magana akan aƙida babban abin da za magana a kai shine wato inzar a manyan tawallau na gairar Allah gargaɗi ga wanda suke jibin tawanin Allah ke bauta ma wani ba Allah ba to <clears throat> za ke gargaɗi ga irin su abin da suke lallai akwai halaka tare da su a nan duniya in ba su tuba ba sannan kuma gobe kiyama su je su shiga cikin azaba ta ubangiji sannan wa an haqqa wal batil da'imin fi fi sira'in a cikin surar zamu ji darasi na cewa zamu ga ƙarya da gaskiya su ne za su yi ta jayayya da gwagwarmaya da kokowa kowa yana nema ya danna wani kuma haka za a yi ce har tashin kiyama kullum fada tsakanin gaskiya da ƙarya haka za a yi shi haka Allah ya kaddara masu son a tabbatar da addinin Allah za su yi ta kokarin su su kuma masu son su murkushe su danne za su ta irin nasu saboda Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma kowace za a saka mata wanda aka kaddara za a samu ta Allah ya samu cikin aljanna to ala ramma ne Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون نعم الله لو كتبت ألف لام ميم صادق malaman tafsiri sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zali Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da waɗannan harfa wasu malaman sukan ce a'a an buɗe wasu surori da irin waɗannan huruful muqatta'at irin su nan irin su alif lam mim irin su mim irin su nun sad an buɗe wasu surori na alkur'ani da su domin a nuna ma larabawa cewa waɗannan harufa da kuke haɗa kalmomi da su kuke magana da su to su ne dai aka saukar da ƙur'ani da su saboda haka tun da su ne aka saukar da alƙur'ani kamata ya yi ko ku miƙa wuya ku bi ko kuma ku ku zo da irin shi a gani tun da harufan ku ne harufan da kuke magana da su ne kama a nan gashi nan alif lamim sad za mu ga akwai alifun akwai lamun da mimun da sa wasu ne daga cikin harfa ruful hija'iyya wanda da su ake hada kalmar larabci sannan a hada jumla ai magana to wasu malaman suka ce shine hikimar kawo buɗe surori da irin waɗannan wato ainihin harufa ɗin Allahu alamu bi muradihi Allah ya ce kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min kitabun wani littafi ne na musamman unzila ilaika da aka saukar da shi zuwa gare ka fala kun fi sadarka harajin min kada wato ka sami kunci da damuwa a kirjinka dangane da isar da shi ga wanda aka aiko ka ka isa masu zira bihi domin an saukan maka da shi ne don kai gargadi da shi wa zikira lil mu'minin kuma don ya zama tunatarwa ga masu imani ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku abinda aka saukar wato zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wato min dunihi wani Allah kinan wani ubangijin naku wasu ababen bauta daban ka ku su ku rike su a matsayin auliya ababen kauna ko ababen bauta qalilan ma tazakkarun kaɗan ne ƙwarai kuke cincintini ku gane ku bi daidai ku tsaya ku bauta ma Allah ana nufin 'ya'yan adam kenan mafi yawansu ba sa cincintini game da ni'imar da Allah ya masu to wannan sura za mu gani shi alƙur'ani a kullum ana nuna mana dai an kamma da manzo shi kamar nan kitabun wani littafi ne na musamman na kira ɗan ba tana nuna abin nan tana nuna girmamawa ne kitabun wani littafi ne na musamman shi alkur'ani kinan unzila ilaika wanda aka saukar da shi zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun min kada kirjinka ya sami wani kunci game da shi wajen isar da shi domin ana gaya ma annabi wannan da haƙurtar da shi yayin da ake saukan mai yana jin kamar duk wanda ya gaya ma zai imani yadda to kuma zai sami saɓanin haka wasu za a gaya masu su yi imani wasu kuma za su ja su ƙin imanin to wannan rashin karɓawar karka damu haka al'amarin yake wanda ma suka zo gabaninka an ba su littafin su ma haka aka ja da su al'umma su ba su miƙa wuya gaba ɗaya ba ka sami damuwa dangane da shi wannan littafi da aka saukan maka littafi ne na musamman kuma wasu za su yi imani wanda suka kangare to kai kakka sami damuwa ma'ana kakka sami wata shakka ko kuma a'a kar ka sami wani damuwa dangane da gargaɗin da zake da shi in ba a ji ba shi yasa sai Allah ya ce litun zira bihi domin za a saukan maka da shi ne don kai gargaɗi da shi malamai suke ce ashe kun ga da ƙur'ani ake gargaɗi da ƙur'ani ake wa'azi ba da tatsuniya ba ba da isra'iliyat ba ba da kisoshin da ba su da asali da tushe ba ka tara mutane ka ce za ka yi masu wa'azi ana ta faɗi suna gyaɗa kai suna allahu akabar? a'a da ƙwar'ani ake gargaɗi duk abin da za ka gaya mutane su bari to ba wani abu da za ka gaya masu ya razana su sama da ka ce masu allah ya ce ka nuna masu azabar wuta ka nuna masu riko kamu na ubangiji da ukubar shi duk an faɗe su cikin ƙur'ani da ƙur'ani ake gargaɗi shi yasa duk wanda zai da'awa zai wa'azi ya aje qur'ani waje daya ya dauko dabarar shi da iya yin shi da salon magana shi buka kyale shi babu inda za shi amma wanda ya ɗauki qur'ani ya rike da shi zai wa'azi wurin gargadi yayi yadda Allah ya tsaya iyanan kai shi shige inda aka kwaɗaitar ya kwaɗaitar yadda Allah ya faɗi ba tare da shi shige ba kai ka gama ba iya magana kace za ta sa mutane su fahimce ka ba ko kuma ba shine zai sa a saurare ka ba kullum ka tsaya yadda aka ce ka yi ka yi sai aka ce litin zira bihi an ke gargaɗi da shi sannan kuma shi ƙur'ani wa zikira lil mu'minin shi tunatarwa ne ga muminai mumini duk sadda aka karanta masa ƙur'ani to za ka ga ya bi a can akwai wata aya da take nuna kamar wannan cikin suratul ahqaf da Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli kai hakuri kamar yadda wato manya-manyan annabawan nan suka yi haƙuri na manzanni wato ulul azumi kenan su ma wannan kamar ana nuna ma annabi ya hakuri shi ma ya tunatar su ma sun yi hakuri wanda ya bi falillahi alhamd wanda kuma ya fanɗare babu yanda ya iya shi ba mai tirsasawa ba ne wa zikira lil mu'minina wannan khitab ne aka ce wato ainihin mukhataban lil alam duniya gaba ɗaya annabi zai wa'azi. shi yasa aka ce wa kira lil mu'minina tunatarwa ne ga mu'minan duniya gabaki daya to sai aka koma yanzu ana kuma magana kan wanda aka saukan masu da qur'ani sai aka ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku mutanen duniya gaba daya ku bi abinda aka saukar gare ku daga ubangijinku shine alqur'ani kenan ay eh, iktabu atharan nabiy al-ummi allazi ja'akum bi kitabin eh unzila ilaikum ku bi bayan ko ku bi bayan manzo ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo muku da littafin nan da aka sauka zuwa gare ku min rabbi wato sannan littafin da ya zo daga ubangijinku sannan kuma ya zo daga mahalicinku kuma mamallakinku ku bi shi bayan an yi umarni sai kuma hani ya zo wala tattabi'u min dunihi awliya eh la takhruju amma ja'akum bihi rusul ko kuma ar-rasulu ila ghairihi kada ku yadda ku fita ku bi wani abin daban wanda manzo bai zo muku da shi ba a ku bi shi abin da aka saukan muku daga ubangijin ku shine qur'ani ashe kaga qur'ani ake bi sannan kuma manzo ake bi shi yasa shi aka ce wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wani abu wanda ba Allah ba ba manzo ba ku riƙe su a matsayin auliya masoya kenan ko kuma a majibinta ga wannan an gama ku bi can kuma kar ku bi waɗancan ga inda za a bi hanyar Allah a bi Allah da manzo a bi ƙur'ani, a riƙe sannan kada a bi wata hanyar ba wannan ba Allah ka sa mu gani sai Allah ya ce ƙalilan ma tazakkarun kaɗan ne ƙwarai suke tuntuntuni su bayan Allah su gane wannan ni'ima ta an sauka mana da ƙur'ani ya aiko mana manzo kuma an ce mu bi ƙur'anin an kuma ja mana kunne kar mu bi wani kamar yadda Allah ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini eh wa ma aksarun nasi me yawan mutane ne wanda suke ga sunan sun fandare walau harasta bi mu'mini ko da kana kwaɗayin su imanin ba za su yi ba saboda mafi yawa ga inda za su dosa a wata yara Allah ya ce wa tuɗe dai aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah mun karanto ta kwanan nan cikin an'ami aya ta shida in ka bi mafi yawan wanda suke ban ƙasa za su batar da kai ne daga hanyar nan ta farkin Allah a wata yara Allah ya ce wa ma yi yu'minu hun billahi illa wa hum wa ma yu'minu hun billahi mafi yawan su ba sa imani da Allah illa wa hum fakin suna masu shirka da Allah na yi mana bayani wannan aya a wasu wuraren da yawa in kuka dubi population ɗin duniya mafi mutane mafi yawan sun shirka ciki wasu bauta ma gumaka wasu kaza kaza shi nan dai in ka gama gaba ɗaya mutanen duniya sai ka gama su bin Allah su ne kaɗan amma Allah yana da wasu bayan suna nan mala'iku wanda suke ba sa gajiya da bauta masa shi yasa in ma mutanen duniya gaba ɗaya da za su bauta ma Allah ba abin da zai fi Allah da komai shi yasa mun bi shi sakamakon gare mu ne kada mu shiga cikin wato ainihin mafiya yawa wanda ba sa tuntuntuni mafiya yawa ba sa imani mafiya yawa masu shirka ne Allah ka saka mu cikin yan kaɗan yasa cikin magabata wani ke cewa shi cikin adoyin shi ke cewa kullum Allah samu cikin yan kaɗan kadan su ne masu bin gaskiya kadan su ne masu bin shirya kadan su ne masu imani to mu ma Allah ka saka mu cikin su me Allah ya ce قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين نعم الله ملوكك يتي وكم من قرية أهلكناها da yawa daga cikin alƙaryu ko birane wanda muka halaka su faja'aha suna bayatan azaban mu ta zo masu bayatan suna bacci kinan da daddare auhum qa'ilun ko kuma lokacin da suke kailula ma kana da'awahum idh ja'ahum ba'suna da'awarsu ma'ana su da kiransu bai kasance komai ba yayin da wannan azabar ta zo masu illa an qalu inna kunna zalimin sai su rika faɗa suna cewa lallai mu mun kasance azzalumai suna tabbatar ma kansu halaka da kansu suna tabbatar suna abin abinda aka yi musu ba zalunta su aka yi ba su suka zalunci kansu domin sun fandare mu hanya Allah shi kuma Allah ya aiko da hukuba shi a kansu Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna Mursalin. lallai tabbas da sannu za mu tambayi waɗanda aka aika masu da manzanni wato su al'umma kenan za mu tambaye su sannan wala nas'alan al-mursalina kuma lallai tabbas za mu tambayi su ma manzanni kowa za a tambaye shi ku ya manzanni sun zo maku ya meye amsa sannan su ma manzanni ku ya kun isar da sako kowa sai an tambaye shi Allah ya ce fala na kusan na alaihin bai ilmin da lallai da sannu sai mun ba su labari a kan duk abin da suka aikata da ilmin kuma isa wacce take da ilimi labarin da yake kunshe da ilimi ba bato bato ba labari na kage ba abin da duk ya faru za mu ba su labarin sa wa makunna ga'ibina mu ba mu kasance akwai sadda ba mu nan ba wani lokaci a ce wani abu na faruwa Allah bai sani ba ba bai sani ba ba iliminsa a wurin ba ganinsa ba jinsa ba ikonsa Allah ya kora wannan makon na ga'ibina mu mu kasance ba mu ba yadda yake faruwa a duniya a wani abin baka nan in kan yi a nan ka gani can baka san me ake ba in can an ka sani can baka san to banda mulki irin na ubangiji ba su kasance akwai sadda suke wani abu ba mu sani ba kenan ilimin Allah na kewaye jin sana kewaye sanin sana kewaye komai na kewaye nashi subhanahu wa ta'ala na sifofinsa waɗannan ayu za mu ga abin da suke nuna mana wato saba ma manzanni da kareta su da kai da abin da ke biyo bayan hakan shi al'umman manzo Allah ya tsare ta da ai mata irin wannan ukuba a zo mata da bala'i kawai ya aiko ya Allah ya aiko bala'i a share su ko cikin dare ko da rana amma al'ummomin da suka gabata wasu an masu wannan shi yasa sai ake gaya manzo wa kan min qaryatin ahlakana da yawa kam tana nuna wato yawan abu da yawa muka halaka alƙaryoyi fa za a haɓa suna bayatan albayat ne lokacin bai tuta lokacin da ake kwanciya ake bacci zai wato fa za ja'aha ba'suna azaba mu ta zo masu ainihin suna bacci auhum ƙailuna, ko kuma suna kailula kailula ne baccin rana lokacin da an gaji ake ɗan hutawa to wasu azaba da rana kwatsam take zuwa masu wasu kuma da daddare take zuwa masu to idan ta zo ɗin me ya amsa su in ta zo a wannan lokaci amsar su shine za su rika tabbatar makansu duk wanda suka sake ba su tuba ba har wata ukuba ta zo masu to tana zuwa kuma za su yi nadama kuma ta riga ta zo ku fir'auna bai tuba ba sai da ya ga ruwa zai hade da shi ko mutanen annabi lutu yadda suka ga hadiriya ta su an cibi garin za a bin nan to mai amfani sannan kuma tuba zai amfani an sama da gari an hargitso shi an biyo shi da bama bama na ruwan wuta me kuma za su yi na tuba mutanen adawa samudawa duka duk wanda zai bari sai ukuba ta zo sannan ya ganta zai tuba to to tuban bai da amfani kamar mu ne yanzu al'umman manzo da ba za a halaka mu ba mutum ya ta taɓa za ba zai tuba ba sai gargara ta zo mala'ika ya zo ya fara jan rai ya fara kakaci ya ce zai tuba ba za ka yi ba ko kuma rana ta hudu daga mafadarta kamar da makaranta a baya ana karɓar tuba lokacin da lokaci yake da kamar yanzu yadda muke da dama ƙofofin tuba a buɗe ba a kulle su ba saboda haka duk wanda ya bari to ga abin da zai faɗi fa ma kana da'awahum iz ja'ahum ba suna illa an qalu inna kunna zalimin da'awarsu maganar su bata zama komai ba suka tabbatar kansu lokacin da azaba ta zo masu mufa a zalimai ne mun zalunci kanmu shi ya sa abin da ya zo mana ya zo mana wasu ayyukan sun zo da suke daɗa nuna irin yadda Allah ya halaka garuruwa masu yawa akwai yayin da Allah ya ce faka ayyin min a halaka na hawa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'run mu'atsala wa ƙasarin bashi. a cikin suratul hajji kenan Allah ya ce wato da yawa ainihin alƙarya wacce muka halaka ta wahiyar zalima tana cikin zalunta kanta shine suna ta sako waya khawiyatun ala urushiha ya gashi sun zama khawiya ala urushiha da kamar ka zo ka ce an girbe gona gaba ɗaya an share su wa bi irin mu'attala rijiyoyi da aka gina abubuwa na ci gaba dai an ba su ba kowa an share garin fayau kaga ukuba ce wa kasarin mashi da gine-gine ga sunan wanda aka gina su hawa kan hawa ga sunan an tafi an basu ba kowa yanzu ku korona nan sada ta zo ba ma mutuwa ake ba amma mutane da aka kulle su sai kaga titi ba yau ba kowa sai ka ga hotel hotel ga sunan titin fa yau ba mutane kowa ina mutanen suke aga fa yar uba ce ta wata cuta da ake tsoron za a mutu kawai Allah ya sako to ina a ce wacce tafi ta ce hmm? ta dubi mutane yawan mutane population ɗin mutane a duniya miliyoyi nawa ne yanzu har yau mutum nawa ake cewa ya mutu amma yadda ake tsoro mutuwar kowa ya kulla kanshi a gida a wanda suka kulla kansu don kansu da wanda aka sa su kulla kansu to duka za ka ga sai ka ga gine-ginen ba kowa to haka aka yi wancan mutane aka halaka su a wata yara Allah yake cewa wa kam ahlakana min qaryatin badral ma'ishataha da yawa alƙaryun da muka halaka su lokacin da suka rika jin takama da irin rayuwar da suke ta jin daɗi baɗiran ma'isha ta jin daɗin duniya ta ɓarga za ta more ana ta yi a ci a sha yi fasadi suna cikin irin wannan yanayin fatilka masakinuhum sai ga shi mun halaka su ga gidajen su can mazaunansu kuna gani a tarihi lam tuskan min ba'dihim illa qalila wasu har yanzu ba koma aka gini a wuraren ba wuraren da aka halaka su har yau wuraren akwai alamun an halaka wata al'umma a baya kuma ba a koma aka ba kufai ne Allah ya ce la qalila sai kadan ne aka koma aka saki gini wa kunna nahlul warithina mun kasance mu ne masu gaje wuraren to kaga waɗannan irin ayoyin muna jin su ya kamata har yau duk da addu'a da annabi ba za a halaka al'umma manzo gaba ɗaya ba to mu ji tsoron Allah za a aiko da hukuma ai ta fama da bala'i iri iri a rasa ya za a yi kuma shi kullum bala'i ko ya yake ai bana jin yana da daɗi kullum abin da ake so a zauna lafiya a fita yi ibada a san yadda sa, a sadar da zumunci a yi abu amma ku shiga cikin wani bala'i ina ga daɗi to sai mu yi hattara yan uwa a hattara Allah maɗaukaki cewa ya yi wa kam ƙasam na min qaryatin kanat zalimatan wa an sha'ana, bada da qauman akharin wato da yawa giro da muka karya su ƙasam na da sadu kenan muka karya su muka ragargaza su suka zama sai tarihi eh yayin da ta kasance zalima tana mai zalunta kanta wannan alkarya din wa insha na ba da ha qauman akhari muka samar da wasu mutane na daban da aka tafi da mutane annabi annabi nuhu ba an sake wasu ba na cikin jirgin suka sake wadanda an share su gaba ɗaya daga tsofana ko kaga an tafi da wasu kenan to haka ainihin wato al'amarin yake har yau har gobe ya kamata mu ji tsoron Allah mu zai Allah mu kiyaye Allah ya ce falanas alannan ladina ursila ilaihim wa lanas alannan mursalin lallai za mu tambayi wannan muka aka aika musu da manzanni shine ursila ilaihim aka aika zuwa gare su da sako mu al'ummomi kenan sannan kuma da sannu za mu tambaye su manzannin kamar yadda ya zo a wata aya cikin su da Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalina ko e ma za a jabtun mursalin wannan suwa kina al'umma za a kira ranar da yunadihim mai kira zai kira al'umma fa ya kule ce da su ma za a jabtun mursalin ya kuka amsa ma manzanni ne kun amsa kun ce sam'an wa da'atan ko kuwa a kun ce sam'an a abin ko sannan ko kuma samina wa asaina yadda mutanen abin na nabi Musa suka yi haka kuka yi ko kuwa a kun amsa masu ka duba wannan tambaya ce fa za a sai da komai riga ya gabata wanda suka bi manzanni sun bi wanda suka kangare sun kangare a lokacin za a tambayi al'ummomi ne kuka amsa ma manzanni ne ko sannan a wata ayar cikin suratul ma'ida Allah ya ce yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub kaga nan su kuma manzannin kenan Allah ya ce ranar da Allah zai tattara manzanni gaba ɗaya fa ya ƙulu sai ya ce ma za ujibtum ma za ujibtum mana yaya kuka amsa abinda aka baku na da awa yaya kun isar da kuka isar da abinda ya aka amsa maku abinda kuka kai ɗin an amsa mana kun isar ai sai kun isar ne sannan za a amsa kowane manzo ya isar a gani tare da manzanni na kowa sai da isar kuma shaida ya ce ma al'umma su su shaida kamar manzo a arafa sai da duk al'umma ya ce ku shaida na isar da manzanci ku shaida na isar su uku Allah ka shaida ku shaida Allah ka shaida ku shaida to duk da wannan sai ya tsara manzanni a masa wannan tambaya kalu su ce la ilma lana ba mu da ilimi ya Allah ko da muka isa an amsa hmm? la ilma lana innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne masanin gaibi inda muka kira su sun amsa ka sani in kuma sun ka sani kaga nan shine ibn ibnu kasir yace fa yasalullahu al-umama ya qiyamati amma ajabu rusulahu ko fima arsalahum bi sannan wa yasalu rusula aidan an an iblaghi risalatihi walahaza qala sai kawo magana wani abdullahi dan abbas a cikin tafsirin aya ce wannan shi ne tafsirin wannan aya wala nan lazina ursula ilaihim wala nas'alanna nan mursalin wannan haka zai kasance sai aka kawo hadisi nan wato na kowa sai an tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi har zuwa karshe ibn kasir ya kawo shi dan a nuna mana cewa manzanni za a tambaye su mu ma da aka aiko su gare mu za a tambaye mu me muka amsa su ya sun isar eh sun isar shi kenan mu kuma ba da aka amsa aka kawo mana sakon mun amsa ko mun ki Allah ka sa mu amsa daidai a wannan rana Allah ka ba mu ikon bi abinda manzo ya zo da shi da aiki da shi don mu sami amsa wannan tambaya din Allah ya ce falana qassanna alaihim bi ilmi sannu za mu ba su labarai da ilimi ba da ka ba kissa an ce kissa ka san bahaushe wani lokacin ce kissa zai iya ɗaukar labarin ne da za a kirkire shi a baka abin koda bai kasance ba inda zai maka daƙi to kissa ta ubangiji ta gaskiya ce da ilimi Allah zai baka labarin da abin da ya faru wanda kuma mun ji gobe kiyama haka za a yi dai za a yi bayanin komai dalla dalla da abin da ya faru a duniyar nan mala'iku su rubuta shi ƙasa ta ɗauki hoto ta san me aka yi gaɓanka da ka aikata su ma su za su shaida saboda haka duk waɗannan abubuwa haka za su gudana eh yadda za a ainihin wato ranar kiyama za a aje littafi duk ya bayanin abin da ya faru kowa za a littafin da aka makala mai tattale da shi zai bayani saboda haka fara na na alaihin bi ilmin wa ma kunna ga'ibin ba mu kasance ba ma nan ba sada da suke abin da suke gobe kiyama sai a ba su labari abin da suka aikata mai yawa ne ko kaɗan abin mai daraja ne ko mara daraja ya abin yake duka domin Allah maɗaukaki na nan shahidun ala kulli shay'in la an anhu shay'un wala falo an shay'in bal huwa alimu bi kha'inati ayuni wama tukhfi as-sudur duk wannan sifofin Allah ne yan uwa a wata Allah ya ce wa inda hu mafatihul ghaibi la ha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yajisin illa fi kitabin mubin wannan aya tana cikin sura an'am mun karanto ta a baya na jin an san fassara ta ba mun maimaita ba mai Allah ya ce والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكن بارك الله بارك الله فيك الله madaukake ce والوزن يومئذ الحق idhinil ما أوني ko abin awo da za a auna ayyuka a wannan rana yau ma'izinil haq za a tsaye da shi da gaskiya babu karkacewa ba wai ba daɗi ba ƙari kowa za a auna masa aikinsa faman faƙulan mawazinuhu wanda duk ma'auninsa ya nauyi ya jingim na lada kenan ka humul muflihun ire-iren waɗannan su ne masu rabauta masu dacewa Allah ka samu cikinsu wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'auninsa na lada ya shafal ba kamai fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wada ire irin waɗannan su ne suke hasarar kawunan su rayuwarsu ta duniya ba ce masa amfani ba saboda mai bi ma kanu bi na yuzlimun saboda abin da kasance game da ayoyin musunayi na zalunci ma'ana na karyatawa ba sa imani da su waɗannan ayoyi a alwaznu malamai suka ce lil a'mali yawmal qiyama alhaqqu ma'aunin da za a auna ayyuka akwai abinda ake ce ma wato hisabi sannan kuma akwai me akwai kuma mizani da za a ajiye auna ayyuka hisabi shi kuma a kirga su shine hisabi ɗaya biyu uku har a kirga maka da abin da kai shi kuma wannan kama abin da za a wuna ne a ga nauyi aikin naka duka Allah ya samar da waɗannan saboda shi Allah ba zai zalunci kowa ba kowa sai ya ga abin da ya aikata ko Allah ka samu ga da kyau a wannan rana shi ne a wata Allah ya ce wani ga ulmawa zina da li yawm al Wala wala tuzlamu nafsun shai'a. wa in kana miskala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina wa kafa bina hasibin cikin an anbiya kenan Allah madaukaki ya ce wa nadhul mawazin al-qista liyawmin kiyama za mu aje ma'auni na adalci a ranar kiyama wala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci rai da kamai ba ba zalunci a can Allah ya haramta Allah ya haramta maka kanshi zalunci ni haramta zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum haraman fala tuzlamu to haka ayar gashi wa in kana mithqala habatin min khardalin idan mutum abin da ya aikata daidai da ƙwayar komayya ce wasu har da suka ce ƙwayar komayya ce ƙwayar bumburuwa wasu ce ƙwayar ƙwayar da dai take mafi ƙanƙanta wajen ƙwaya ita ake ce ma hardal to wanda ya kace daidai da kamata Allah ya ce a na biya sai mun zo da ita an sa ta cikin wannan alwazin ɗin eh, wannan abin da Allah ya faɗi da mawazinin ƙis ɗin sai ya zo an sa ta wakafa bina hasibin mun isa mu zama mu ne masu hisabi mu za mu yi da kanmu ba wani za mu sa ba ji Allah wannan ya ishe mu mu tsaya mu ji tsoron Allah wallahi ka san duk abin da kai ana lissafa shi kuma sai an hisabi shi ba da nan duniya bane an tattara bayanai sai a je a banka mu takardun wuta shi ke a rasa ina bayanan in a kwamfuta ne a je a ɓata kwamfuta nan, ina bayanan ba a sani ba ina suke to a can ba haka bane mala'iku sun ɗauka ƙasa ta ɗauka Allah ya sani gaban kama shaidu ne duka kuma Allah ya ce hisabin da kanshi zai yi fabe bina hasibina mu za mu hisabi inji Allah wata ra Allah cewa inna Allah la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran azima cikin suratul nisa'i kenan inna Allah la yazlimu mithqala dharratin Allah baya zalunta kowa da da kwai zarra zarra mun sha bayanin ta cewa kamar a shara a nan rana ta leko za ga ɗan furkaki da za ka ɗiba kai haka ba za ka ganta ba amma za ka gan shi a cikin ranar da ta ce zarra daidai da wannan ba za mu zalunci kowa ba ji ubangiji wa in ta ku hasanatan in ko ma ta kasance kyakkyawa mutum yayi Allah ya ce wa ba ifa sai Allah ya kata ba hasana ɗaya ba jiya muka yi karatun ko ko shekarun jini wa yi utimin ladunhu ajiran azima sannan a zo mashi da lada mai girma daga Allah shi bawa kenan in yayi kyakkyawa in yayi hasana Allah ka sa mu gane anan ayoyi na ƙasa da muka sani suratul qari'a Allah ce yake fa amma man saqulal mawazinuhu wa huwa fi ishati radiya ma waɗannan da ma'aunin su yayi da yayi nauyi jingim to wannan yana cikin rayuwa yardadda sai ishati radiya wa amma man khaffan mawazinuhu amma wanda ma'aunin shi ya shafal ba komai dama ma'auni na lada da na zunubi to na ladan shi yake so ya nauyi rinjaya to sai ya zama ya nauyi rinjaya yana cikin rayuwa da mai daɗi sai ya zama nan din ba komai sai na zunubi ya rinjaya sai aka ce shi kam fa ummuhu hawiya hawiya ce uwarsa ita za ta rungume shi amma adaraka mahiya me sanar da kai ita wannan wuta ne ta hawiya din sai Allah ya ce na hamiya Wata ce mai tsananin ƙuna hamiya mai tsananin ƙuna Allah ka tsare mu wanga kenan ya kamata mu tsaya mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu tsaya mu ayyuka domin za a auna ayyuka nan malamai tafsiri suka ce to shi auna ayyuka kamar yaya ne suka ce yana da matakai kamar uku da ake sa ya za a auna wasu malaman suka ce ai abinda ake nufi su ayyukan za a auna la'amal wayin kanan a araban ayyukan da kai su za a auna a wannan mizan ɗin wannan ma'aunin ayyukan ka za a tattara amma za a mai da su ne ranar kiyama kamar siffa ta jiki yanzu aikin ka kana ganin shi lada kana ganin ladan kayi azumi wa baka lada ina yake kaga arab kenan to sai a mai da shi siffa kamar ta jiki sai a saka a auna shi kun gane da kyau wannan wato hakanan aka kawo hujjoji da wasu hadisan da suke nuna wannan wanda aka nuna wato ainihin kamar aiki zai zama nauyi kenan kun gane da kyau anan ya kawo wasu daga ciki har ya kawo mana ma hadisi cewa hadisin bara bin wato bara ko bin azin fi qissati su'alil qabri yace fa ya'til mu'minu shabun fayatil mu'mina shabun husnul launi tayyibur rihi fayaqulu man anta fayaqulu ana amaluka salih wa zakara aksuhu fi sha'anil kafiri wal munafiqi wannan hadisin ya inganta wanda Imam Ahmad ya fitar da cikin musnad ɗinsa an fahimta da kyau wannan ne ya zama hujja cewa aikin za a auna dalili shine wato gobe kiyama wa a mu'mina shabun abai wato an saka bawa cikin kabarinsa kenan to can sai wani yaro matashi mai kyau sai zo masa mai kyan kyau fuska da launinsa da ƙanshi da komai sai ce man anta sai ce waye kai sai ya ce mashi ana amaluka salih ni aikin ka ne na gari to kaga nan aiki na gari an mai da shi yaro ya zo mai da siffar yaro ya gan shi wan fahimta da kyau sai ake nuna cewa wato ainihin za a mai da aikin mutum za a tsora a auna kuma aikin za a mai da shi kamar jiki ne yadda zai ɗau siffa din ta nauyi wan fahimta da kyau <coughs> to wasu malaman suka ce a yuzanu kitabul a'mal ayyukan da aka rubuta aikin su zuwa ɗauka a tsora akan wannan mizanin ai da bambanci ko aikin ne gashi nan baka ganin shi shi za a mai da shi kamar jiki a tsura a wancan magana a wata suka ce a takaddun da aka rubuta aikin su ne za a tsora a kai sai ka kafa hujja da hadisin bidaka ai an san shi ko hadisin bidaka an karanta cikin littafin aqida wanda gobe kiyama ainihin bawa yayi abin da yayi na barna an rubuta gashi nan sijilli bolom bolom da yawa gashi nan maddal basar ko za a zo mai da shi sannan sai a ce har wajen 99 za a zo mai da su duk nashi ne Kwan gane da kyau can kuma sai a zo mai da wata 'yar takarda da ɗaka zan ce ko ɗan abin da bai fi ɗan aidikar haka to sai a zo mai da shi a ci akwai la'ilaha illallah ya mutu da tauhidi kenan ya mutu baya shirka wana fahimta da kyau to sai a zo masa da shi daga irkin takaddu wanda an ɗora su na zunubi wanda inda an basu mai za su za su rinjaya shi kenan to sai a zo da waccan yadda ɗaka a kanta akwai layi sai a ɗora a kan inda zai rinjaya na lada to ana ɗorawa shi kenan wayu ƙalu ko waya ƙulu sai ce ya rabi wa ma hadhihi albitaqa ma hadhihi sijillat ta ubangiji wannan kuma wace ‘yar takarda ce tare da wancan bolon-bolon na littafai na saƙo faya ƙolullahu ta'ala in na kalla ta zulim kai ba kai zalunci ba ba kai shirka ba ka mutu kana abubuwa na laifi ne amma na shirka dai ba a yi ba ka mutu da kalmar tauhidi wato za a tilkar bai tsaka fi kifatil mizan ya ɗauke ta a ɗora kan wannan kifa ta mizani ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam faɗa shi wa saƙulati da ɗaƙa duk waɗannan masu shirgin nauyin bolon-bolon ɗin sai su ɗauke su ɗashe shine abu ya zama shafal ita kuma sai ce nauyi jingim sai ke ƙasa shi kinan sai ya zama nizanin shi na lada ya rinjaya a nan mai aka auna takardar aiki kenan ko na uku suka ce a a yuzanu sahibal amali kai karan kanka za a ɗauka a tsora cikin nizanin ba ba aikin ka ba ba takardun da aka rubuta ba kai za a ɗauka ka cokan a ɗora to sai suka kafa hujja da hadisin wato ainihin yau ta yau kiyamati bin rajulus samini fala ya inda lahi janaha uzatin ko eh sun maƙara'a. fala nuƙi mulahun yau kiyamati wazna wadda kiyama za a zo da wato mutum mai jiki mai kitse mai mai mai nauyi eh amma a wurin Allah bai yi daidai da fiffiken sauro ba a wajen ma'auni inda an dora shi akan abin nan sai a ce shine sai annabi ya karanta falanu nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su kafirai duk abin da suka yi na aiki in ma da sun yi na lada kamar yanzu majalisar ɗinkin duniya ko kuma wannan ƙungiyoyin da suke tara kuɗi daloli miliyoyi su zo su ta cewa inda suka sababa yaki da taimako inda suka yi abin da suka na tsiya kaga aikin lada ne lokacin sanyi a zo a yi makubar a kawo makubar guna da abinci lokacin zafi a zo a yi maku kamfin a sa waye duk da ruwa da waye kaga da akwai lada sama fala na kima na hunyar malkiyamaci wazanan ba za mu ma aje ma'aunin da za a auna aikin ba eh a wata Allah ya ce wa qadimna ila ma'amilu min amalin waje'allahu haba'an mansura haka za a tafi da aikin babu sakamako suka ƙara kafa hujja da hadisi abdullahi dan mas'ud kun san wata ne haukan bishiya ko yana da siriri ne shi ba shi da jikin abdullahi dan mas'ud wanda haka ya haukan kan reshe reshen ya ta yawo da shi kamar zai fatso da dan ƙaurin shi siriri sahabai suke ta mashi dariya suna kirkita mai dariya sai annabi ya ce ta jabuna min dukkan sakai kuna mamakin siran taka ƙaurukan shi ne da kuke gani wallazi nafsi biyadihi lahum fil mizani asqalu min uhudin su inda za a tsora su a mizani to sun fi girman dutsen uhud nauyi sun fi dutsen uhud nauyi dutsen uhud wajen kilomita 8 ne zuwa 10 a madina gefen ta to dukkan shi nauyin dutse aurin abdullahi dan masaudi ya fi shi nauyi gobe kiyama in ji manzo sallam da haka ku daina mashi dariya imani gare imani shi ya fi wannan girman jiki ba imani aikin banza ne ƙanta jiki da sirantaka inda imani shi ne sai suke cewa kinan shi mutum za a ɗauka a auna wana ganewa da kyau to dai shi ibn kasir da ya gama kawo wannan magana sai yake cewa wa qad yumkinu al-jam'u bayna hadhihi al-athar bi an yakuna zalika kulluhu sahiha ce duk azar na zaka ya tattara suka ce a wannan aya da Allah ya faɗa mana cewa wato wal wazn yawma iznil haqq ma'auni gaskiya ne za a auna ayyuka wanda aikin shi ma'aunin shi ya nauyi to shi ne mai rabauta wanda ya shafal sun yi hasara wannan duk asar ɗin yace ce za ka suka ce duk sun inganta eh fataratan tuzanul a'mal ta yi wurin aibin nan din wani lokacin ayyukan za a auna wataratan tuzanu mahaliha halin yadda aka rubuta sun za a auna wani lokacin kuma shi mai aikin za a auna duka komai na iya faruwa wallahu alam Allah shine masani an gane da kyau to wannan dai ni mu yanzu me kamata mu damu da shi aikin kawai mu tsaya mu aiki aikin za a auna takaddun aikin za a wuna kai za a ɗauka duk ba wannan ne a gaban ka ba kai dai tsaye ka yi amalin sale. Allah ka samu daki ne Allah ya ce wadda kodi makanna kunfi al'adu wajen na, kun fi ha ma'aish kodi hmm. lamma ta shukuru Allah ma madaukaki ya ce wadda kodi kun kunfi al'adu Hakika mun ba ku iko da tabbata a ban ƙasa wajen alna lakun fiha ma'aish sannan muka sanya maku rayuwa a cikin ita wannan ƙasa ɗin a ban ƙasa alilan ma tashkurun amma kaɗan ne ƙwarai kuke godewa wato ainihin ya zama bakwa yin shirka bakwa yin abin da ba a so tashkuru na malamai suka ce tauhidi kinan alilan ma tuwahiduna yasa ake ka karanta magana magabata a cikin tafsiri karka ce larabcin ka zaka dogara da shi qalilan ma tashkuruna ay qalilan ma tuwahiduna Allah malamin suka ce wa na kun fil ardi mun ba ku iko da tabbata a ban ƙasa. ita dai ƙasa aka sore maka ita ga ta nan ba ta rirribzawa kuna ganewa ba ta aukawa an hore maka ita kai gini kai hanya kai noma kai waye kai komai a kanta kaga tamkini ne ko sannan aka hore maka abubuwa na jin daɗi wa ja'anna lakum fiha ma'aish yi ta ban ƙasa ɗin muka sa muku abubuwan rayuwa kamar ruwa gashi nan sannan muka sanya muku kamar iska da kuke shaƙa sannan muka sanya muku wuta wacce kuke amfani da ita waɗannan su ne abubuwan ma'aish wanda ake tarayya da su a ban ƙasa kuma sai Allah ya sa su suka fi komai sauƙi su ne suka fi amfani ga ɗan adam kuma su suka fi sauƙi ka dubi ruwa yanzu masu bincike akan yadda Allah ya yi duniyan nan inda ruwa yake ya fi inda ba ruwa yawa tudu fako inda ba ruwa shine kaɗan inda teku take ta kewaye da ruwa sannan kuma aka zo aka rarratsa koguna ko sannan inda kuke tudun ga bohol ku haka ku samu ruwa duk wannan saboda me ba a rayuwa sai da ruwa to aka ba ku wannan abin ƙasa saboda ku rayu saboda an sanya rayuwa komai sai da ruwa sannan haka nan iska ga ta nan ba abu mai wahala ta sai da ita zara ko ba abu mai sauki ta Allah ya bayar da ita available ga ta nan ka rayu ka shaƙa ta ko ina ga ta nan ko yanzu wannan abin da ake sa na halitta hanci ai kai ka san abu ne da ba za a dore ba ba zai yi ka iya koma ka fara bari za ka yi saboda ba haka Allah ya halicce ka ba wallahi ko ka fara ina tabbatar maka wata ɗaya wata biyu nan gaba za mu neme shi marasa a hancinka saboda kana so ka fitar da iskar da take cikin abin nan ka fesar da ita ta je can ma bishiyoyi amfani kai kuma ka shaƙi mai kyau zuwa gare ka to kaga zai da za a ce ka rufe hanci da baki ko yaushe kaga akwai musiba akwai kunci ko to shi yasa sai aka sa iska ta zama gata na available mala ku shaƙa kyauta ba bill ba biya ba komai to haka nan wuta wacce ake amfani da ita a dafa abinci a sha rana a wa ne duka an shi ne Allah ke nufi a nan waje ana lakun fi hama aishi maka sanya maku rayuwa a ban ƙasa Allah ya ce wa in udu ni'matan lahi ba ta suwa da za ku nemi ku ƙididdige ni'imomin Allah ma fa kan ku ba fa za ku iya ba innal insana la zalumun kafa kai dai ka kyale dan adam kawai mutum ne mai yawan zalunci ko mai yawan butulci da kafircewa ni'imomin ubangiji saboda haka sai Allah ya ce kalilan ma tashkurun kadan ne kuke godiya ba a bautsare ma Allah ba a zuwa ayi abin da baya so shi yasa kullum abin da ya kamace mu kenan mu koma mu kula da harka ta tauhidi mu rika kadaita Allah ina daga cikin butulci Allah ya maka wannan ni'imar sannan ka je ka bauta ma wani ba shi ba me Allah ya ce ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين نعم الله مدوكك يتشي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد خلقناكم حقيقة من هلكيكم ثم صورناكم سنة مكة سورة تاكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سنة مكة سيم ملائكو يسجدوا لغا آدم فسجدوا لغا بعد يسجدوا لغا آدم إلا إبليس هي إبليس لم يكن من الساجدين bai kasance daga cikin masu yin sujuda ba. To, wannan wato ana ana so ne a faɗakar da mu 'ya'yan adam dangane da darajar mahaifinmu annabi adam sannan kuma a bayyana mana irin adawar da iblis shi ɗanye masa shi farkon farawa kenan da kuma adawar da zai bibiyo ta ga 'ya'yansa da hasadan nan da yake da ita ga shi adam ɗin kuma wacce zai ta ƙoƙari ya gadar da ita har ga 'ya'yansa sannan da ja mana kunne kar mu yadda mu bi hanyoyinsa shine aka fara magana daga nan wala qad khalaqnakum haƙiƙa mu muka halicce ku malaman tafsiri suka ce nan ba tartibi ne shi ma na ahdas ba tartibi ne na labari in ba haka bai za a ga halitta adam aka fara ko sannan mala'iku suka masu juda sannan kuma aka dawo aka mai da taswiri na ɗan adam a cikin mahaifa ko wasu ka ce sannan halitta ta tsatsan maniyinsa daga sulbi wato gadon baya ko mu ce inda mani yake fita na shi na namiji sannan kuma taswiri a cikin mahaifa inda zai haɗu maniyin namiji da mace a samu a suranta cikin kwanakin da ake surantawa amma sai aka fara faɗin waɗancan sannan aka jinkirta wancan haka wasu malaman da suka ce wallahu alam abinda dai ake so a nuna mana Allah shi ya halicce mu kuma shi ya suranta mu duk daga babu sannan babanmu mu annabi adam da Allah ya halitta to ya sa iblis ya yi wato mala'iku gaba ɗaya su masa sujuda shi mala'i wato shi iblis yana cikinsu domin nan a nan wuni sai aka ce fasajar da ko sai aka ce ainihin wato ƙunna lil mala'ikatu zudu li adama fasajadu duk sai suka yi sujuda muka ce ku yi sujuda ga adam kuma suka yi bi suka ce sam'an a can ko ba su saba ba illa iblis lam yakun min as-sajidin shi ko iblis bai kasance daga cikin masu zuda ba kamar da wata ayar aka ce wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin cikin suratul hijr kenan Allah madaukake yake cewa iza qala rabbuka lil mala'ikati ka ambata lokacin da ubangijinka ya ce ma mala'iku inni khaliqun bashara ni zan halicci ɗan adam wato zan halicci bashar mutum kenan ko min salsalin min hama'in masnun daga wani wato yumbu wanda yake idan ya bushe an kwankwasa shi na mutsi shine min hama'in masnun laka yumbun da za a ba a gina shi sannan an gasa shi a jena ƙyanƙyanƙyanƙyan to kamar da irin shi aka halicci annabi adam shi ne min hama'in masu fa'i za tuhu idan na daidaita shi wani faktu fihi min ruhi na yi masa busa daga raina da na halitta na sa masa faƙa ulahu sajidi to ku faɗi kuna masu masa su juda ka ga mala'iku ka gaya mana tun fil a ko mm. shi ne sai malamai suka ce to yanzu shi mala'iku mala'iku daban shi iblis daban kenan ko ku ji tariski sai aka ce a'a su dai mala'iku asalin halitta suma daga haske ne kaga su daban shi kuma asalin halitta halittarsa daga menene daga wuta ashe kaga daban-daban ne kenan ko wancan min narin shi kuma wannan min nurin kaga daban-daban ne to amma sai aka ce yana kamar yana cikinsu su aka umarta su yi sujada yana cikinsu aka hada da shi to amma bari mu ji gaba me ya kasance a nan dai mun ji cewa shi sai ya zama bai yi wannan sujuda din ba da Allah ya ce auto lokacin ya cika daidai ya kare na dauka yau laccin da muke da saura na dauka na aya za ta shiga to a halin sai mu tsaya nan gobe mun dawo sai mu dan fara da ita sai mu ci gaba abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya mana tsari da iblis Allah ubangiji ya ba mu kariya daga gare shi da tsaye da mu kan hanya madaidaiciya yanayi da muke ciki muna roƙon Allah ya yi mana Allah ya kawo mana sauki Allah ka ba mu lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wannan annoba Allah ka ɗauke ta Allah ka kawo mana sauki Allah ka sauka mana da ni'ima ta ruwa Allah ka wannan azumi da muke Allah ka sa ya zama sababin shiga mu aljanna nima da ke cikin sa ta lada Allah ka ba Allah ka mana afwa Allah ka gafarta mana masu taimaka ma addini Allah ka taimaka masu wanda suke kokarin taimaka da dukiyarsu ko da ilimin su ko da basirarsu da duk abin da Allah ka hore Allah ka ba su lada Allah ka sa aljanna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk